أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل بريته محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومسلمين muka alkawali cewa a wannan shiri namu za mu yi zance Kan mustahabbai mustahabbai lokacin fidda zakka ababe da suke an so mutum ya kiyaye su a lokacin da zai fidda zakka mustahabbi ne idan mutum za ka fidda zakka sawa'an zakkan kudi ne ko zakkan kono ka ba makusantanka yani su ne danginka ka ba su zakka bayan haka wannan aka so idan za ka fidda zakka ka ba su zakka su ne mazowa ilimi da tsoron Allah yani wannan wayan ga mutane ka fifita su a kan wani su izan ya zamana ya dace lokacin da za ka fidda zakka ga makusanta to su ya fi ka ba a kan wani in ba su kusa da kai mazowa ilimi da masu tsoron Allah wannan aka san su da tsoron Allah su ya kamata ka fifita su a wurin ba da zakka a kan wayansu sa'an nan lokacin da za ka ba da zakka za ka fidda zakkanka idan ga talaka da yake bai roƙo bai bara sai ga talaka da yake yana bara to ka ba talakan da yake mai bai bara a nan za mu fahimci wani abu cewa musulunci hakikatan ya kwadaita muna so dewa inda za mu yi tadabburi cikin hukunce-hukuncen nan na musulunci musulunci ya ki mutum mai ya walakatar da kansa ya wofitar da kansa na ji wannan hadisi an rawaito shi ga imamu sadiq salamullahi alai imamu yake cewa wai ubangijin allah subhanahu wa ta'ala ya sa lamarin mu'mini dukka a hannun mu'mini sai dai lamari daya yani allah bai ba mu'mini inci ya walakantar da kansa ba ya wofintar da kansa saboda shi mutum mu'mini ka yi kokari kowane irin hali za ka shiga ka guji bara saboda wannan walakantar da kai ne da wofintar da kai khususan za ka samu masu baran su da masu hali ne ta wannan aiki haramun ne sai sanan musulunci a nan cikin lamarin mai zakka izan ga talaka mai bara ga talaka da bai bara to ka ba talaka wanda bai bara zakkanka shi ya fi ka ba mai bara haka kuma an so izan za ka fidda zakka na bisashe yani ka ba talaka mai mutunci ka fifita talaka da ke da mutunci a kan talaka da yake mai wanda bai da mutunci sa'an abin da aka so lokacin da za ka fidda zakka idan mutum za ka fidda zakka ka fidda zakka fili na'am niyanka ne me za ka fidda wannan zakkan ne saboda mai bin horon Allah subhanahu wa ta'ala ba wani yanka don a gani ba ne amma wannan Allah ya san hikiman da ke ciki zakka za ka fidda shi ka fidda shi fili amma sadaka wanne yake mustahabbi ka fidda shi boye wannan kuma Allah shi ya san hikiman da ke ciki da wannan zance ne kan mustahabbai da aka so mutum ya kiyaye su lokacin da zai fi da zakka za mu gama zance kan abin da ya danganci zakka da nau'insa duk guda biyu yani zakka na kudi da zakkan kono bayan haka zancen da za mu yi zance kan humsi na ji wannan shiri namu ba zai samu hamuna da zance a kan khumsi ba me yasa in ke wannan magana saboda khumsi yana cikin ababen da yake akwai sabani a kai a wannan zamani da muke shin ba da khumsi a wannan zamanin wajibi ne ko ba wajibi ba ne sa'an lamari na biyu shin khumsi idan ya zama wajibi yau abin da za a da khumsi cikinsa yau akwai shi ko ba shi saboda wani sun ce kawai khumsi ya yi ta'alluki ne da ganiman da ake kwasowa a wurin yaki kawai yau ko ba yaki idan akwai yakin ma yani ba yaki ne wanne yake annabi ya yi horo a yi wannan yaki ba ko khalifan annabi da gaskiya su ne wayannan khalifofin nan guda goma sha biyu na alayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda shi babu gire da za mu ce wannan abin a fidda humsi a ciki to wannan lamari ne da yake bukata mu shefi da maganan a walwale maganan a kafa dalili akan wannan babu shakka a mazhabin mazhab ahlul bait salamullah alaihim kamar yadda ke mafi yawa a cikin malummanmu manya-manyan malummanmu fukaha sun dace cewa ɗaya a cikin wazifa ko taklifi da yake kan musulmai abin da ya danganci tattalin arziki na musulmai shine mai fidda khumsi da wannan ma'ana cewa akwai wasu lamurra da yake wajibi ne mutum ka fidda ɗayan biyansu a ciyar da wayannan lamuran kuma idan an fitar a wayan wayansu bagirai kamar yadda za mu yi zance wannan babu shakka a ciki amma menene khumsi ya yi ta'alluki da shi yani bi ma'ana wani ababe ne suke khumsi wajibi ne idan mutum yana da wannan ababen ya fidda khumsinsu waton ɗayan biyar shi ne na farko malumma suka ce abin da zai saurama mutum bayan ya ciyar da kansa da iyalansa da abin da yake bukata yani izan ya yi aiki ya samu kudi ya ciyar da iyalansa da abin da yake bukata har shekara ya kewayo in wani abu ya saura cikin wannan abin to zai fi da mai ɗayan biyar wannan abin sannan abu na biyu da yake kumsi na ta'alluki da shi shine mai arziki na kasa kamar zinariya azurfa yau wannan zamanin da muke petro da gas sa'an nan abu na uku da yake humsi na ta'alluki da shi shine taskan da mutum zai samu a kasa yani shine mutum ka je ka tona wani wuri ka ga zinariya ko abin da mai kamancin haka da yake an binne wannan abin shekara da shekaru sawa'an karkashin icce ne ko ina ne wannan abin da yake faruwa shi ma wannan isan ka samu wannan dukiyan kafin da mai humsinsa sa'an nan da riban nan ko ganima na yaki shi ma ɗayan biyansa ana fitarwa sa'an nan da lu'li'i da yake mai mutum zai nuse ne a cikin mai teku ko cikin ruwa ya samu wannan lu'lu'an wani lokaci azurfa zai samu wani lokaci zinariya zai samu wani lokaci diamond zai samu wayannan duka ana fidda mai ya ka wani mikidari kamar da za mu yi zance da wayansu sharuta in ya saura za ka fidda dayan biyarsa. bayan haka kudi da yake haramunsa da halalinsa sun cudu yani kudin mutane ne ya hadu da kudinka wannan ya zama kudin haramu domin ba hakkinka ba ne da wasu sharutta yake ba ka ka koma da wannan kudin yani kana cikin dimota ya za ka yi da wannan kudin to ya za ka yi wannan kudin ya zama halali to shi ne mai za ka fidda dayan biyar wannan kudin kamar yadda za mu zo mu yi bayani ba kawai ba da kudin mutane ya cudu da kudinka shi ka ce mai ya zama halali ba la akwai abin da ya kamata ka yi idan ba ka yi kayi wannan lamura ba to lokacin wannan kudin ka fidda dayan biyarsa ya zama halali sa'an nan kasa da yake kafuri amma wani kafuri kafuri wanne yake zimmi shine wannan tsakaninsa da tsakanin musulmai akwai yarjejeniya cewa ba zai taimaka ma kafurai su yaki musulmai ba kuma zai zamna a cikin zango na musulmai eh, lafiya zai kiyaye eh, haƙƙi ta musulunci kuma zai biya eh, jiziya a kowane shekara to wannan izan ya sai kasa a gun musulmi to ya kamata ya fidda mai ɗaya eh, biyar a cikin mai wannan kasan da ya fitar ya sai waton kudinsa kenan dan wa musulmi yar uwa musulma ya kamata mu sani cewa fidda humusi kamar me wajibi ne kamar sallah da azumi dukkan mutane ko dukkan mutum da yake baligi ne yana da cikakken hankali kuma ya mallaki Wana ba a cikin wannan ababe guda bakwai da muka ambata da wannan bayani da za mu zo mu yi da wannan bayani a kan batun homsi ya kamata ya fidda ɗayan biyar a cikin wannan bayani da za mu zo mu yi ina ji saboda kanancin lokaci idan muka shiga cikin wannan bayani ba za mu kare ba kawai abin da ya kamata mu fahimci cewa musulunci ya muna tanadi na tsari da tattalin arziki inda musulmai za mu yi ƙoƙari mu yi aiki da wannan tsari na musulunci kuma mu yi adalci a wurin raba wannan tsari da musulunci ya ajiye muna to babu shakka ba za mu samu talaka a zangon musulmai ba amma mun hadu da cikas guda biyu shine na farko wannan tsari ba mu aiki da shi saboda son rai na biyu idan an samu wani bagire kuma ana aiki da shi yadda ya kamata a yi a raba ma kowa hakkinsa ba wannan sai sa za ka ga talakawa a duniyar musulunci sun fi yawa da dukkan duniya saboda shi mu yi kokari mu yi aiki da abin da Allah da manzonsa salawatullahi wasalamu alaihi wa ali suka yi horo da shi insha Allah a sabon saduwa za mu shafi da zance mu da zance akan wannan lamurra da muka yi zance a kansu guda bakwai da yake khumsi ya yi ta'alluki da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu